shida da minti goma sha biyar a ta maske da kewaye masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da cikin wata sabuwar muhawarar studio kalangu shirin muhawarar studio kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban wanda suka shahi rayuwar al'umma ta da kullum a cikin mutunci da girmama juna ku samu shirye-shiryen studio kalangu ta hanyar gidajen da 46 a bukawar da studio kalangu a cikin jihohi guda takwas na kasar niger yau muna a da'irar ta maske a gidan radiyo muryar karkara yawon diga da matasa da kuma wasu manya ma ke yi a karkarar ta maske muke kawo wannan zuwa neman kuɗin sannan kuma wani illoli ne zuwa bidar ke iya haddasawa shi ne maudu'in da mu tattauna a kan shi a cikin muhawarar ta ta yau wanda ne ke sa matasan zuwa neman kuɗi a waje wani irin hatsira ne ke jiran matasan a cikin wannan tafiyar wani yunkuri ne ƙungiyoyi ke yi don kawo ƙarshen wannan al'amarin domin samun amsoshin wannan tambayoyin da masu wanda su yi baya a cikin shirin ya samu kagaito muku a nan cikin ɗakin magana na radio karkara wato ta tamaske da mai garin tamaske cewa da hakimi haliru kahiya barka ku da zuwa eh, barka ka dai hajiya da fatan dai muna lahiya alhamdulillah a tare da mu wato akwai wani matashi wanda ya taba zuwa wato yawon diga cewa da malam isufu ilyasu barka da zuwa isufu barka malama hawa usannu ya aiki alhamdulillah a ila yau muna tare da wato shugaban kungiyar ta horon hula mai kare hakkin dan adam cewa da malam ibrahim saidi barkar zuwa wawu nasi bakin mun gwada dokar bi gorin gaita na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake mana lale marhami madalla kamar da yadda zamanto cikin al'ada ga matasa da dama a nan kasar Nijar wanda suke zuwa to a kasashe makwabta ko kuma fiye da haka don ganin cewa sun samu rayuwa ta gari wannan al'amarin yana wakana a kodewan lokaci ne wato bayan an kakance a lokacin nan ne matasan wanda suke ganin cewa idan sun zauna a gida ba su da wani abin yi suke barin ƙauyukansu domin tafiya neman kuɗi a da'irar ta maske da ke cikin jihar tawa wannan na ɗaya daga cikin al'amura wanda suke wakana inda matasa da dama suke huta suke zuwa neman kuɗi bayan sun ida ayyukan gona sai dai kuma duk da cewa akwai matsaloli akwai hatsarwa da dama a cikin wannan tafiye-tafiye amma har yanzu matasan ba su dangana ba a koda yaushe suna tafiya wasu iyalai ga baki ɗaya ma suke tafiya su bar garin nasu domin zuwa neman kuɗi a waje duk da cewa kuma gwamnati ya ɗauki wato wasu hanyoyi na ganin cewa an ƙirƙiro ma matasan wannan aiki ganin cewa mutanen da ke tafiya suna cikin hatsari musamman ma inda ake samun rashe-rashe a cikin yankin sahara sannan kuma da wulakanci da cin mutum mutunci da wasu matasan suke fuskanta idan sun tahi a kasashen da ba nasu ba amma har yanzu sun dai nace a kullu yoma akan samu matasa da dama daga wato da'irar ta maske kuma sauran cikin jihohin kasa suke tahiya wato neman kuɗi a kasashen waje mu soma muhawarar da ku cewa da wato hakimi halidu kahiya shin a game da tahiya ta yawon diga a wani matsayi ne ake a nan ta maske eh to a matsayin da ake tafiya a yawon diga nan ta maske kamar sadda aka ce an gama aikin noma an kakace wani dan abincin da ya bai taka kara ya karya ba tilas ce take sa ya tafi tunda idan ya tsaya gida wannan abin ba zai yi mishi wata biyu ba zuwa wata uku ya kare kaga sai a sami matsala a cikin gida wani tilas ce take tafiya da a ce kamar akwai aikin da zai yi to wasu ba za su tafi ba wasu rishin aikin ne su zauna cikin gida din nan shine ke kawo musu matsala ba wai suna son tafiyar bane eh wasu kuma sun saba da tafiyan ne duk irin yadda suke samun matsala a waje ganin suka yi tahi musu sauki bisa ga zaman da za su yi gida matsalar da za ta faru kamar yanzu idan an ce a dan kwatanta ana iya samun kamar bayan kowace kaka adadin matasa idan an kwatanta nawa suke huta daga nan ta maske zuwa neman kuɗi kasashen waje to alal hakikan kamar idan aka ce an kaka ce nan dai ta maske daga cikin kashi uku kashi biyu na tiya wurin nema tunda wani abin da ke sa shi ya tafi dan abin da ya noma bai mishi wata uku idan ya zauna za a samu matsala cikin gida shi yake sa ya tafi yanzu mafi yawa in baka dan aikin nan na noman rani ko to me zaka tsaya cikin gida kenan kaga tilas ne ka tafi ne yake ka tafiyan nan kuma daga cikin kashi uku cikin matasa kashi biyu suna tafiya wurin bila mm. kuma matsalar rashin aikin yi ne da a ce akwai aikin da za a yi zaka ga an dan rage tafiya. tun da mun gani daga bana wasu sai sai da gwamnati yasa aka yi matasa da dama sun sami aiki ba su tafi wurin diga ba saboda akan wannan aikin da suka samu wasu suna tiya suna tar da tsakuwa wasu suna tiya suna kwaba musu sumunti wasu suna tiya suna tar da duwatsu mu kankan mu da yake mu wakilan jama'a ne mu kan kama mun ji daɗi da yake a talasa dai aka ɗauka cikin kashi uku ɗin nan bana an sami kamar kashi ɗaya da rabi ne ta wurin biɗa kashi ɗaya da rabi suna gida da kuma kashi biyu ke tafiya kashi ɗaya na ke tsayawa amma akan wannan ɗan ƙaramin aikin da aka samu da a ce ana samun irin wannan ayyuka da dama za ka ga daga cikin kashi uku kashi guda ne zai tafi kamar yanzu matasa idan suka wuta daga nan ina ne suke tayya neman kuɗin to mafi yawa wasu suna taya libi wasu suna taya cote d'ivoire wasu suna taya gabon da su cameroon zuwa nigeria duka suna tafiya mun sake dawa kan ku haliru kahiya hakimi na Tamaske. idan muka koma a bangaren naku isufu ilyasu wanda ka saba tahiya neman kuɗi a ƙasashen waje shin kana iya ba mu ɗan takaitaccen tarihin zuwan da ka yi neman kuɗi ƙasashen waje kamar zuwanka na farko da ka fara yi eh gaskiya haka ne ina iya bada tarihi na fara tahiya wurin neman kuɗi yau shekara 20 kenan kuma da nake tafiya neman kuɗin nan can ma ba daɗi ba ne ba wuri guda ne ne ba farkon fita na neman kuɗi na ta najeriya bayan najeriya na zamna lome bayan lome na ta cote d'ivoire bayan cote d'ivoire na zo na ta chad kuma na taɓa tahiya har libi wurin neman kuɗi eh, brema eh, harkar neman kuɗi tahiya wurin niddiga matsala ne babba matsaloli suna da yawa ba a iya faɗarsu sai dai a kwatanta rashin baka da abin da za ka yi gida in ka zamna za ka ji kunya abin da ka yi karhi zai zo ya karhin ka shine ke sa muke hita muke ta neman kuɗin nan kuma can kana karo da abubuwa wanda suke so sare suke bakanta rai me baka da za ka yi sai malgretuwa duka ka yi hakuri da irin wayannan abubuwa yanzu ka mana zancen ka tahi ƙasa ƙasa ƙasa ba wuri guda kake tahiya shin menene ya sa kake canza wurare idan cikin tahiyar taka eh, abin da yake sa nake canza wurare saboda in ka zo inda ka tahin nan ka zo sai abin da kai guri a rayuwarka ba zai cika ba kuma sai ka wanda kuke tare da su su ce maka wuri kaza dama dama ma inda wuri kaza ne sai ka tafi jarabawa ne ake ta yi ana neman dacewa saboda in ka zauna kai baka da aikin da zaka ka yi ka zo ka yi noma wata uku an gama noma in an gama noman nan da abin da kuka noma in za ku tsaya kusa shi gaba bai kai ku inda ake so a tai don ka dole ka hita domin ka tsira da mutunci to tsawon shekarun ga 20 da kai kana tahiya neman kuɗi shin an samu abun da ake so a cimma guri ya cika gaskiya mana <laughs> ce guri ya cika batun da gurin dan adam sai da aka sa shi rami sai dai alhamdulillah an yi maganin wasu matsalolin da ake iya a maganin su mhm. insha Allah to madalla mun sake dawowa kanka wato Isufu Ilyasu mu koma bangaren naku Ibrahim Saidi na kungiyar horar hula mai kare hakkin dan adam wani kallo kuke ma wannan yawon neman kuɗi ko in ce yawon diga da mutane ke tahiya daga nan ta maske musamman ma matasa. To, Hawa'u, salamu alaikum. Mun gode da kike kiraye mu a nan saboda wadda abin da mun ka sani bisa ga lalurinmu na zuwa wurin neman kuɗi musamman na matasa. Wannan mu matsala ce wadda take babban matsala gare mu kuma ba mu iya ta ba. Matsala ne matsala ce wadda ba mu iya hanawa. Dalilai su ne na ɗaya dai yawan jama'a yanzu lokaci ya kai na shi na ce ma demografi kamar sai ga dan gari bai kai ga zango ba amma sai ga cika da mutane to wannan mutane ba su su tattalin bukatocin rayuwarsu da saboda karancin wurin aiki karancin jallin aiki karancin hikima ta aiki dole ne a cikin gida inda akwai mutum biyar ko shidda dole ne sai guda guda biyu ko uku su ku sai zuwa neman wani wurin da za su samu aiki daga can wanda ya samu aiki shi na turo mu inda annan ga suna jirekin lamarin gida amma cikin duka cikin wannan tahiya abin da mun kai gani wanda a dalili na farko dai babu aikin yi na biyu ƙasar da kasa ta aiki duka abin da aka talaka ko talaka shi koma ga gona ko to mu nan anan cikin rayuwar gana mu in ki diba dibi da buggan da a gewe da mu kenan karancin kasa ta aiki ma shi kan kan shi in kana da yara da yawa ba su ba ka gona da gona babbar gona da zaka su wani wani ma gona ta in kan ka zo an kai kwana sati ana noma an gama babu hidin noman kenan ɗan kaɗan kin ƙasar da a gare mu ya kamata a ce yanzu bana dai mu alhamdulillahi yadda za mu jira baɗi mu ga abin da sakamakon bana zai badawa saboda ƙasa ta yi kaɗan yanzu sai ana mata hikima yadda za ta bada abinci da yawa kenan ta zaizaye kuma bakin da bagina duka da bagi da yayin ruwa an yi ruwa sai ruwa su gwargwar su su ɗauki ƙasa mai rai su baro hako to wannan lamarin shi bana an yi dig dig ana tattara ruwan nan saboda a samu su abin nan su unhwani noma na uku din zan gaya miki wajen kasuwanci noma kasuwa kiyo mu su ne arziki wanda aka ca talaka da shi ya faro ko nan ga noma da hilaye sun yi kaɗan sannan ana son abun kasashi shi bisa ga tattalin lamura irin na gyara noman rani yanzu wajen kasuwanci ya kamata a ce a wata hikimar da ko gwamnati ko kuma wani tsari na mutanen karkara tare jagorancin wakilai na karkara su meri da sauransu akwai proje-proje talaka bai san inda suke ba amma aka yi mashi jagorancin ido sai kaza hakan ga ka kaza hakan ga eh shine aka ce ma petit commerce nan ga akwai tsarin tsarin shi aka ce mashi dan kasuwanci irin na na hannu kenan abin da ke kawo matsalar shi rashin jalli babu jari kenan wannan shi kuma an shahe babu bai kawo wadatar zata na mutane sai ta zuwa kasar waje don ka shine abin da zan kwatanta bisa ga tilisin da ka sawa mutane dole su tafi kasar waje. Idan aka zo aka diba shekaru duka kama ana yin kididdiga ana faɗin jimilla mutane a shekarar bara waccan an yi lissahin kamar yadda mutum dubu talatin da takwas wayanda suka huta suka tahi zuwa neman kuɗi ganin cewa suna neman inda za su samu rayuwa wadda ta yi wadda suke a cikin kamar a game da wannan wani irin lokaci za kuma a matsayin ku na ɗan ƙungiyar farar fulla mai kare hakkin bil adama. Bala, merci Hawawu. Nan ma wannan wuri tsokacin da zane maki ne ke san yau rayuwa ta bil adama gaba ɗayanta tana cikin hatsari babu inda babu tashin hankali. Sannan yau idan ɗan ka ya ta ƙasar waje ko kai baka samu kwanciyar hankali in ba ka ji an ce ya zo ba ya kai inda zashi. Sannan ban ma ya kai inda zashi yanzu ko zama cikin kasashen wajen nan a nemi kuɗi shi ma kama takunkumi na ga kowa tunda an ka ɗauki wasu kasashen da in mahaita kai za ka aiki aka iya a kame ka a yi me aka ce mashi abin ga yan kidnapper kin nan mhm. suna wahala da ma eh masu ga ai garkuwa da kai eh ai garkuwa da kai mhm. duka wa'annan abun mu suna suna kawo matsala ga mutane masu hita bai bai cin wannan mu abin da muke so ga gwamnatin mu wannan wahala da aka mutane suka samu kasar waje din nan lalle tabbas wasu in sun ka zo suna yin dace da wurin aiki su samu wurin aikin nan amma a cikin ɗari da ke za a samu ashirin wanda maza maza su samu aiki kulo da aikin sun ka bari baya wasu kuma in suka zo da zuwan su sun san wahala suka bari sai su sai su kinkimi bashi ga yan wasu wanda sun ka tarlo can kuma su zan su turo gida da saboda su samu gida shi tsayu su samu su kuma can su ga ina wuce hanya su bi duka wannan wannan lamura mu mun higa ne ma a kamunan dalilan taimako a ƙara wurin aikace-aikace nan yau duka waɗannan abubuwa ga namu manuwa mu mutanen karkara yau in ka diba duk ba ma tawa ɗaya ba ba ma ƙasar tawa gaba ɗayanta ba duka gaba ɗaya babu wani abin da za a cewa an samu wuri wanda za a sa mutum ɗari aiki ko mutum ɗari biyu aiki babu wani kamfani wannan kuma sai kamfuna ɗaya sun ka iya ɗauka waɗannan mutane da yawa inda nan ga a ce an zo meri an sa an sa gama an sa mutum maneuver eh, to mutum maneuver nawa za a sa meri amma muddin gwamnati gwamnati ya yi tattalin ma'aikacin ne irin wa'anda suke kawo arziki sannan kuma su ɗauki mutane aiki a samu a rage wahalar ta kasar waje. insha Allah mun dawo kan ku wato Ibrahim Saidi na kungiyar farar fula musamman ma a yanda dash madalla mu koma a bangaren naku cewa da wato hakimi Halidu Kahiya shin me kuke yi don ya zamanto cewa kun jawo hankalin matasan nan sun daina zuwa wannan yawon da suke na tabarada tunda wasu matasan idan suka tahi ba hu neman abin bane su ko kuma in sun nemo ma ba kulawa ba suke da gida kawai can ake bata lokaci ko kuma abin da aka gida ba adana shi ba kuma da dan lokaci kaɗan a sake a koma kamar a matsayin ku na mai gari wani shara kuke musu me kuke ma yaran nan takamaimai don ya zamanto cewa kun shawo kansu sun rage wannan yawon digan da suke to masha Allah ah, hawa'u na gode da ki bani bakin magana bisa ga shawarwarin da ya kamata mu ba matasa lalle ala hakikan muna ba su shawarwari bisa ga cewar su tsaya su duba su gani wanda yake ya zauna a cikin gida in ma ka ta waje kana samun jika biyar to mai samun jika biyu a cikin gida ya hika jin daɗi tunda shi na ɗaya hankalin shi yana kwance kuma yana tare da iyalin shi ko da lokaci sannan duk wata matsalar da za ta taso gida yana kusan ta kahinta ta girma yayin maganin ta kaga kenan muna ba su shawarwari cewa su tsaya su kula da gida kuma su bar rena wannan aikin da a cikin gida su bar hangen abin da a gaba cewa in na ta waje ai ga abin da nake samu duk abin da kake samu din nan wanda a gida hika kwanciyar hankali shi kwanta lafiya ya tashi lafiya matsala ka girma a cikin gida yayin maganin ta amma idan kana waje ko jika ɗari kake samu ga ini kahin ka ji wata matsala ta girma jika ɗari sai su mutu kuma matsalar nan ba a yi maganin ta ba alhalin mai samun jika biyan nan ga wuni sai shi maganin mm, matsalan nan kuma wasu sauran kudin ma ya aje su shine muke ba su shawarar cewar a bar hangen abin da an nesa ai hangen abin da a kusa. Ɗazu kuma na bayani kan cewa akwai wasu ayyuka da an ka hiddo ma matasa a nan ta maske wanda ta hanyar su ne ma matasan saura suka rage zuwa yawon tabara da suke zamna gida suke gudanar da wannan aikin. To shin wani yunkuri ne kuke yi don ya zamanto cewa aikin ya faɗaɗa kowanne matashi ya samu ya shiga cikin. to yunkurin da muke yi lalle ala hakika muna ƙara kan kukanmu gurin gwamnati bisa ga waɗannan ayyukan tun da mun ga unhwanin su gashi shekara guda ce aka yi ba amma shekara ba har mun ga unhwanin shi ina ga an ce wannan aikin ya ɗaure tun da kuka duba yanzu inda muka gane unhwanin wannan aikin fitowar kaka wannan aikin ya hito matasan da har sun ɗaɗɗaure kayan su zuwa tiya wurin diga amma da suka samu wannan aiki gaba ɗaya suka fasa wannan abin da suke samu sun gyara gidajensu sun sai dukiya ta kiyo sun yi ma kansu tallahi sun ci da gidajensu hankalinsu na kwance ko da lokaci suna tare da iyalinsu na biyu sun sai dan abin kiyo kenan kaga duk wata 'yan matsala sun yi wa ta sannan kuma hankalinsu na kwance ba su ta wurin diga ba nan gida da suke sun sami aikin yi kena idan wannan aikin ya karu wasu ba mu da ke ba shawara ba idan ma aka ce 'yan diga su da wa'annan da suka tsaya gida za a yi mamakin su wannan aikin da mun kai bana alhamdulillah kina wanda ma niyyar ta zai ce to gaskiya ni ma ba zan tafi ba zan tsaya wannan aikin da kuka yi shi ne amfanin wannan aikin kuma muna buƙatar cewa idan wannan aikin ya karu kina al'umma za ta ƙara rage tahiya wurin bida saboda mu da azana mu da muke kiwon al'umma don kiyon al'umma ne muke mu muke ganin amfanin wannan aikin saboda yanzu kamar waɗannan kuɗin da suka samu har 'yan kasuwa da a gida kaga wani idan yanzu zai zo su abinci kaga kina dan kasuwan ma ya karu dan shata cikin wakashe yake cewa wai yawan abin ganin araba mara tarin runhuna yawan mutane shine kasuwa kina kaga al'umma nan da ta tsaya gari ya karu da ita sannan su ma'aikatan da suka zo uku ka duba in muna mu ɗari yanzu ma'aikatan da sun zo sun zo sun ɗauki mutum ɗari mun zan mu ɗari biyu kina abincin mutum ɗari biyu ɗin nan kina dole na wani sai omo gangan wani hije shi kai wanki da guga wani an karu da da shi kenan kenan in ma baka sami wannan aikin ba su masu wannan aikin za ka yi musu aiki su sallame ka in an ɗauki mutum goma misali su sai su ɗauki mutum biyar mutum biyar ɗin su sai su ɗauki mutum uku kenan ka gani in an kai lisai abin ai an ci amfanin aikin eh mun sake dawa kanku wato hakimi halidu hakiya mu koma wajen ka isuhu ilyasu ka taba zuwa yawon tabarada shin yanzu ma ana zuwa ana zawa ko ko yanzu an dangana an zauna <laughs> to alhamdulillah yanzu dai insha Allah mun dan zauna gida eh. lalle muna gida yanzu insha Allah mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. eh, to madalla Allah ya taimaka to dazin nan kaman ku har ba mu kadan daga cikin irin matsalolin da kuke fuskanta idan kuka haɗu a can shin kana iya ka bayyana mana dalla dalla matsala wahala kuma in ce wahalar da kuke cin karo da ita idan kuka tahi neman kuɗin wannan eh, to masha Allah hajiya na gode eh gaskiya matsaloli da ake samu wurin diga suna da yawa sai ka taushe kunnanka tsakanin gori da ake maka na ka bar ƙasar ku kai ba ɗan ƙasa ba ne wane ne da irin wannan duka akwai shi ba idan haka akwai inda ma za ka zo kana sana'a wani ya zo ya ci sana'a kai hana ka kuɗi ba ka da bakin da za ka yi magana ya gwada ma nan shi ƙasa shi ce fa zuwa kai wannan matsala akwai ta bayan haka kuma kana iya kana nan kana nema wani ne ya ɗauke ka aiki kana aiki sai ka aiki ka kun samu watanni kuna aiki lokacin da ka tashi kana son kuɗin ka zaka to gida sai ya hana ka ya duk inda zaka yi ƙara ka kai ƙara ba zai baka alhakin ka ba wannan duka akwai shi cikin diga sannan akwai matsala ta immigration in aka zo kana zamne a zo a kama ka a maka walakanci wasu kasashen ma ba su da takardar da zaka iya zuwa ka yanka a matsayinka na ka zo kana bako ka cire takarda don ka samu ka nemi ka sami zaman lahiya don ka nemi abincinka ba su da shi amma kuma police insu ko immigration suna biye da kai suna suna tatsaka suna maka walakanci iri-iri zaka gani eh, wani lokaci zaka iske folis guda ya tara ku 'yan kasar waje kamar mutum takwas ko goma ya sa ku gaba ya daura riga wannan da wannan gashi nan an jera ku kaman abin na muku walakanci ma matsaloli irin wannan akwai su da yawa na wurin exod yanzu idan muka dawo kamar fannin takardu wani lokaci akan cewa idan kuka tahi buku ta da cikakkun takardu wurin zuwa wannan neman kuɗin shin haka nan ne e eh, kwarai kuwa akwai da yawa wa'yansu suna ta yaba takarda wasu kuma suna kokari in dai har akwai takardar da ake yi mutum zai yi don ya kare mutuncin shi kuma da takardar din ma yanzu da aka ci gaba wasu gureren in ka zo ba ma a daukan ka aikin baka da takarda il faut tun daga nan gida ka shirya ka yi takarda kana da passport kinka ka yi passport an maka visa ka je kasan wannan an dauke ka aiki amma in baka da ba za su saurare ka ba to wanda ba su da wannan takardun suke shiga ya wannan haka nan kamar kana iya ba mu wani irin matsala suke cin karo da ita a matsaloli da yawa ma rashin takardu yana haifar da matsaloli da yawa tunda akwai wasu da yawa sai kaga an ce mun zo a ce muna ai ga wani mutum na an ce dan Nijar ne gashi can ya samu matsala ya mutu ko ya wani abin nan in muka je ba mu san kowa ne ba mu dai an ce mana dan Nijar ne me ba mu san kowa ne ba saboda babu takarda a hannun shi ko kuma a mutum zai zo wajen mu a ni ga ni ni ma daga Nijar nake dan uwanku nake kaza kaza kaza ina takarda ka sai gaba takarda na zo wuri kaza ba a sauke ni ba tunda ka takarda ba wanda zai dai tara gaba ya sauke ka a kowanne matsaloli sosai madalla mun sake dawa kanka isufu eh malam ibrahim sidi kun shi dalla dalla irin matsalolin da ake cin karo da su waɗanda suke zuwa neman kuɗin wannan musamman ma waɗanda ba su da takardu suke shiga mota su kama hanya su tai kasar mutane su ce sun ta yi da batun neman kuɗi alhali su kun ba takarda ko guda tare da su a matsayin ku na wato dan kungiyar farar fulla shin irin waɗannan mutanen me kuke musu na jan hankalin su na cewa a cikin ƙasa ma kamar kana takarda balle kuma ka fita ka yi kasar da ba ka ba to n'a gode assalamu alaikum hayya wa'u eh bisa ga wanga zance da kika ni ba ma wai zancen su masu tiya ƙasar waje ba eh, wannan sama matasa gwamnati da kanshi in kiddi ba ki gani takardun nan da zai kamata da aka ya kamata su tare su sun yi ƙarin kuɗin mota su sun yi ƙarin duk abin da za su ajewa in an ce mutum zai hada takardu takardun ta zuwa zuwa zuwa ƙasar waje to wannan kuɗin da zai kashewa na haɗa wannan takardu idan shi na da su ba za shi mata yawo sun yi shi jalle sun yi shi jalle sai ke gwamnati ya kamata shi diba shi gani tun da ƙasar ga mutanen da a cikin su ba ta ɗauka su babu ma'aikatar za su za su tsayawa kenan ya kamata a ka tallahi na musu saukin takardun hita yanzu hakimi ya kutancin dig eh, dig da an kai na na tariyar ruwa yanzu dig din da an kai na tariyar ruwa ina ganin mutanen da a ciki sun kusan rabin mutanen da ka neman kuɗi kenan idan ake hito wani na kasan bar kasa ta sau kasar waje tilis ce amma ni kiran nake ko ya kamata wajen feskin nan ayi ma nigerian garantirkin hita kasar waje in sun ka zo sannan mutanen mu in sun ta yi exodus namu in suka ta yi yanzu ki dauke mutanen mu su ta wurin exodus kama ki kamanta su da mutanen Ghana yanzu dan Ghana in zai ta yi kasar Libya ko zai ta wata kasa da Ghana kamin shi ta yi sana'o'i na aikin hannu iri iri babu wanda bai mallaka ba shine tela shine katako shine kere-kere kenan da ya zo bai samu matsala irin ta wannan ayyuka amma cikin wannan kiran nake mana mutane idan mu ya wurin exod mutum ya kamata shi raba hankalin shi biyu ba dubara ta zan koya musu ba amma da an kama an ce mana mu dan bata a cikin batu mutum ya tafi gurin diga ya zo can bai kamata mutum ya tsaya kawai ga aikin da yake ta wai burushi ta burushi na ya kamata ka zo can akwai wurin sudir akwai wurin tela akwai wurin yankan katako akwai wasu ayyuka iri-iri wanda suke in ka to da can ka zaka nan da su ka zaka da wata wata speciality ka zaka da wani sabon horo wanda za shi unhwanin ka shi unhwanin wanda ka iske bai ta ba kuma ci wannan mutanen mu masu zuwa masu zuwa wurin exotic kenan suka ta shajiya ni kiran nake musu yanzu mutum ne ta wurin exotic ya zo shekara goma ko ya shekara biyar ba biyar sara ba Allah ya mishi dan budi sai zo da ya samu abin da ta dawo gida da gida da shi amma akwai wani wata tarbiyya wadda kamar da mu baya ko kamar da mutanen mu baya in an ka zaka abin da ka samu sai ka zaune bisa gare shi doko dubu canje dokoji ka goma canje sandu sandu sandu ana ɗebowa kan wani lokaci babu sai sai mi sai ko mako to ka za mu ci gaba amma in ka zaka ka zaka da abin da ya kai miliyan guda bi wani dan wuri kadan kadan bude inda sana'a wadda abin nan wani abu na shigowa wani abu na hita sandu sandu sai a samu daidaici yalla Allah ya kaddara sai zama makomaka ta rashin da baka zana koma kullum. Madalla mun gode sosai cewa da wato Ibrahim Saidi idan muka zo a bangaren naka wato Isuf Ilyasu kai yanzu ka ce ka kwashe shekaru 20 da kake ta yi amma a yanzu ka dangana ka bar zuwa shin an samu wata tsayayyar sana'a ce da aka kama ake yin ta a nan gida wanda yasa aka wasa ta yi neman kuɗin a waje? To, alhamdulillah lalle eh, tahiyar da nake yi exod da Allah ya taimake ni a can wurin exod na sami na koyi sana'a. Ni tela ne na koyi sana'a kuma na iya dinkin sosai. Kuma da dinkin nan nake komi da komi yanzu ina zaune gida ina ce da iyali na ina komai da komai da shi ina taimaka ma wanda suke kasa. Akwai kuma yara da nake koya musu sana'a wannan. shi Alhurma iya tahiyar da nake yi da na tahi daga nan ban sa abin da ake ce ma tela ba ban san wanda yake ba can na koyi insha Allah. Mm-hmm. Kayan kayan aikin kun daga can aka samu. Daga can na samu na sayo kayan aiki na komi da komi kuma na zo nan ma da ina aiki kuma ina samun ci gaba ina karo kayan aiki insha Allah to madalla eh hakimi Halidu Kahiya wani lokaci yallai suna kokawa da cewa su masu zuwa neman kuɗin wannan sukan tahi wasu su yi shekara fiye da haka nan ma sun manci iyalin su ba sa tana su balle su turo musu wani abu to bisa kan wannan wani irin tsokaci zai kuma na to alhamdulillah lalle haka ne saboda akwai wasu za su tafi shekara ɗaya biyu uku ba su wayan baya idan suka je can sai rayuwar duniya ta ɗauke su su manta da gida eh suka ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah eh muna kwatanta ma jama'a ku diba ku gani su wani su wani da suka tafi ga matsalar da suka samu tsakaninsu da iyalansu sun tafi sun bar gida shekara ɗaya shekara biyu mutum bai yiwa ka ce ka tafi ko da aikuwa kake yi ba shi ɗaya aka ake bukata ba ana son ganin ka ba wai kawai dan kana kasashen waje ka ce a'a ai ina kula da gida ina aika musu ba ba shi bane ana son a ga ka zaka gida to wasu ma ba sa aikuwa kuma ba su zo ba shekara ɗaya biyu uku hudu sai kaga an sami matsaloli har ana zakkuwa gurin mu a mu mun ka ƙararwa ne ne saboda dalilin akwai ci akwai sha akwai tuharwa komi da komi amma gashi yau muna son ganin shi bamu gan shi ba to ina ga wanda ya share shekara uku hudu babu ko dan sabulu wayannan abubuwa muna cin karo da su muna jayo hankalin jama'a bisa ga cewar wannan abubuwa ya kamata nan zuwa gaba a rage su saboda ba su aihuwar da da ido eh wato malam Ibrahim Saidi na kungiyar Farafulla mutane idan suna koka da cewa idan mazan suka tafi neman kuɗin wannan sai su mance iyalansu wasu ba su musu aike wasu su kwashe shekaru kamar yadda hakimi ya muna bayani shin ku a matsayin matsayin ku na mai kare hakkin dan adam ya kuke ganin wannan al'amarin eh na gode hajiya wannan lamari da ke gani ki hajiya mun nan gana abubuwa da yawa shi ka da samuna mun kuncin rayuwa sarki an kiji ana cewa arme ya mutu ba lokacin mutuwa ta bai yi ba wannan suna zama sanadi ka tafi wurin bada kuɗi ka zo ka zamne ka bada na ka tai daga nan baka tare wani jalli wani zaka ka zo sana ta zaka kama kai tai lalabe na zaka tayi ki hi cikin ruwa to amma ka kun ba ba da zakai kenan nan gana uwarka da ka bari matarka na karkashin ta ita kuma ba wani abu ta ka juya ba wanda ya dauki nauyin shi daukan nauyin su sai ga ana faɗin a wani abu ya faru an ci bashi ta ma zaka izo walakanci na ta shiga sannan ita kuma mace ka je ka shekara biyar a tausaya ma rayuwa rayuwar dan adam mu da muke so kenan wannan mace ta kai ta shiga wata hanya wadda bukata ce ta rayuwa bai cin wannan kuma hadi hadari hadarin da muka fuskanta bisa ga wannan ko yanzu mutumin da yadda ya kasa waje an yazo shi ba wani za shi ba kenan akwai curutoci wanda can kasa waje akwai suna kasan babu su sai ga mutum da garin shi taho da kudi sai to mana da jinga curuta kuma curutan ta ka iya ta zamanto curuta ce irin wadda ta kada huwa daga wani zuwa ga wani to wannan lamura dukan su su ne suke haddasa kamar mutum ya dade wurin neman kuɗi nan ga ya bar gida sai gida shiga wata hanya ta da ba ta ba madalla mun sake dawa kanku wato malam isufu ilyasu shin wannan bayanin da muka yanzu na cewa kuna tahiya kuma ce iyalanku haka ne <laughs> ajiya wannan haka yake Allah ya haka yake ana samun matsaloli sosai mutane na tahiya suna manta iyali saboda Allah mutum ka tashi ka tahi neman kuɗi wani in ya tahi turan da ya sa kafar shi ya tahi baya kula da gida gidan ya shiga maraici an da harko dai kaga iyali da ka bari gida babu tarbiyya tunda kai baka nan babu wanda zai waye zai kula ma da gidanka kai ne mai haƙƙin ka kula da gidanka ka ba su tarbiyya ka ba su ilimi kuma baka nan kana can wurin neman kuɗi kuma ko wani neman kuɗin ga da yake yi sai ya zo ya shekara hudu biyar kuma radda zai zo haka zai zo babu abin a zo an kashe gidan kuma an zo can inda ake an yi rayuwa ta banza an huta kuma yanzu ma babban hadari da ake fuskanta shine shaye-shaye yara in suka je suka ga can irin abubuwan da sauran kabilu da arna suke na shaye-shaye sai su shiga wannan rayuwar ai ta shaye-shaye daga karshe Allah ya sauke a fada cikin harkokin sace-sace da wani krim krim daban eh, iri-iri don ko wannan abubuwa ya kamata a ce mu matasa gwamnati ta yi tuna da mu ta kula da mu don mu ne rayuwar ƙasa a ce ta kula da mu ta sama mana aikin yi don in ga aikin da zaka yi a gidanku ai yanzu gashi da nake da aikin yi ban ta yi ba amma lokacin da bani da shi fa dole ne ina gudanar ina tafiya wurin neman abin da amma yanzu alhamdulillah zan ci in sha in ba wani sadaka kuma har wa'ansu da na samu ina formen su don su koyi irin sana'a tau kenan gobe wanda duk yake da irin wannan sana'a ba zai tashi ta exorbitant tun da yana da abin da zai yi a gida rashin abin yi ke sa a ta wani waje gwamnati ta yi kokari ta kula da matasa a sama musu aikin yi mu nan alhamdulillah a nan kwamin ta maske mutanen mu ba su da ragwanci ba ragwayi ne mutanen mu suna aiki kuma akwai wuraren aiki sai dai babu jarin da za a yi aiki nan aksarin mu duka manoma ne muna noma sosai na albasa na rani noman rani muna yin shi sosai me kashi rashin babu karfi abu ne aikin aikin noman rani sai kana da jari yana buƙatar jari sosai mazan mu da matan mu duka in akwai jari wallahi aiki ana yin shi nan da akwai gurin kuma da za a yi aikin insha Allah idan muka zo a bangaren rayuwarka da kai a can kasashen waje wajen neman kuɗi shi inda kuke tare da matasan sauran matasa na Niger kuna da wani tsari ko kuma dai kawai kowa dai ga nan ne kowa ya zo ya zo ko eh wasu kasashe a wasu kasashe muna da tsari muna da kungiyoyi yanzu kaman in zan ɗauka a a lagos eh, na yi zama lagos inda muke da wata kungiya da muke muka sa mata suna moto health one another da ingilishi kamar kungiyar taimakon kai da kai tamu ce ta 'yan ƙasar Nijar. Eh mu muke wanda yake ma ni na taɓa zama sekretar na ta tsawon shekara uku ma na ne sekretar na wannan kungiyar. Eh bayan haka kuma kaman Cote d'Ivoire shi ma na gani suna da kungiya inda kowane sati ana zuwa a zamna a reunion kuma ana dan aje wani abu saboda irin matsaloli da in sun faru da eh, mutumin mu na gida a zo a tsaye dan a mishi maganin wannan matsalolin ko rashin lafiya ne sai a samu a haɗo shi da wani ya zo ya kawo shi gida mm, duk irin wannan kungiyoyin na gansu to ka zama na cikin kungiyoyin kuma har ma ka yi jagorancin su ya ne tsarin ta kungiyoyin yake eh tsarin tahiyar su shine gaskiya eh, mutanen mu mutanen mu a duk inda suke mu ba mu da matsala sosai 'yan Nijar saboda mi ana kiran mu da mu masu neman na kai ne kenan duk inda muke ana yarda da mu ta sanadiyar wannan kungiyar yau in ka zo akwai wurin da baka isa ka zo ka zauna ba amma wannan kungiyar sai ta zo ta yi maka hanya a barka ka zauna don ka nemi abinci a gurin da gaskiya suna kawo ci gaba nan sosai sosai kungiyoyin nan insha Allah mm. to kamar misali wani irin rikici ne mutum zai shiga har ya zamanto cewa sai kungiyar nan ta sa baki da a samu a samu shi masalaha misali haka eh, akwai rikici irin yanzu kin san eh, duniya yadda take yau duk da kake ba za ka rasa matsala ba a rayuwa wani ta wurin bangaren sana'aka wani zai zo ka ga yare na maka wayo da sauransu za ka tashi kai fushi ka buge shi abin ya zama matsala a kama ka aje a rihe dole kungiyar nan za ta je ta nemo ka wani kuma zai zo yau yadda ya hitar da Nijar zai zo gwagam shi bai san kowa ba ba shi da kowa sai a ce mishi to akwai kungiya ta tun da kace daga Nijar kake akwai kungiya ta 'yan Nijar ka je wajen to ita kungiya ita za ta je ta sauke shi ta nema mishi masauki ta nema mishi abin da zai yi kafin ya zama dan gari shi ma wata rana ya tallafa ma wani. To yanzu ku da yake kun dangana kun bar ta kuna nan gida har yanzu kuna ci gaba da hulɗa da su ko yaya ne kuke? Eh alhamdulillah muna hulɗa sosai. sosai sosai akwai kyakkyawar hulɗa saboda wanda suka sani duk inda kake mutum daman kai ne kake ma kanka mutane kai ne ke da kanka nagari ka zan nagari akwai wanda har yanzu in suna buƙatar wani abu a nan gida na zama musu kamar jagora suna kira na wani je kai mini kaza ko kuma a in ma zai aiko ne ce wani ga kaza nan dan ka je kai min kaza in ma bai aiko ba zai ce wani ka yi abin da na sai ya san fi karfin zan yi abin kafin lokacin da ya samu halin da zai yi kuma idan ka tari an samu matasa waɗanda suke tahiya akan kamar wuraren da ka zama cikin kungiyar kana ka musu wani sauki kamar don ya zama tocha idan sun taɓa su taɓa zuwa ba ga inda zai su nufa gashi gashi ƙwarai ko in ba yanzu ma da lokacin ya canza ba da yake an ɗan jima wa'insu da na sani yanzu babu su irin abin ga amma da ko inda eh, ko kamar irin Najeriya din Lagos din da dan nan na fi daɗewa irin ko matsala ka shiga ta iko daga nan ma zan iya yi maka kariya insha Allah madalla mun gode sosai isufu ilyasu eh malam ibrahim saidi kaji a lokacin da suke ta su isufu har tsari ke gare su suna da kungiya ta kamaimai wadda ya zamanto tana kula da wato matsalolin da waɗanda suke ta ya yawon neman bidan nan ke fuskanta shin me za ku kara mana a bisa wannan ni abu da zan kara shine eh idan aka samu tsari mai taimako mazan lagos sun samu tsari wanda sun sun yarda sun amince kuma sun ga unhwanin shi ko to su kwatanta mutanen kaduna su dada wannan wannan mahita ta ya dadu ta munna a santa a santa ko ina kenan mutane su koi koya da irin nasu tsari wanda yake shina biya san mutane bukata ni shina nake so in kwatanta ma isu tunda suna da rassa iri iri can kenan mutanen Cote d'Ivoire su ma su karbi kira su su abin nan amma suna da shi ka gani sai a gane cewa ashe abin ganin dukan shi ko wani waje ana samun Eh, yadda ake kula da mutane eh, sun zama suna garko kare haƙƙin da annabawa wacce baya ga shi wannan kokari da kungiya take musu na cewa idan sun samu wata matsala tana kawo musu wani tallafi a ganin ku kamar mine ne kuma ya kamata ita wannan kungiyar ta yi masu wannan matasan masu zuwa neman diga masu zuwa neman kuɗi eh ƙarin da wannan kungiya kamata ta yi ita kungiyar nan ta zamanto ta tabbatar da kanta mulki ta tabbatar da kanta tunda can muna da iko can a can kasar waje muna da iko su ambasadar suna can kenan wannan kungiyoyin ya kamata su kai su kai sunayen su da kokarin su da irin hikimar da gare su wajen wakilan iko na kasan wanda a can eh, madadin wannan kasan sa'annan sun yi kari wakilan su in suka yi magana an san da ina magana take kuma wani na ka magana to madalla mun sake dawa kan ibrahim eh wato hakimi halidu kahiya ɗazu kuma mana bayani dalla dalla irin kokarin da hukumomi suka yi dai zamantocewa cewa su wannan matasan an rage musu wannan wato tafiyar da suke to su yaran matasan me kuke jira da gare su kama abin da muka jira gare su son muka su zo su kawo mana cewar to yanzu bisa ga ayyukan da ake so su yi su kawo nasu shawara dami dami dami ne ya kamata su yi tunda ana kawo musu shawarar ba sa son su hita dami dami ne ya kamata su yi kenan muna iya mu kwatanta musu saura su ta yi su koyi sana'a hannu tunda akwai ta saura su ta yi su yi kaza saura su ta yi su yi kaza sai a dan samu cikin mutum ɗari in an kaɗan rarraba su kamar an kai ishirin ishirin ka gani ko ina sai ku zo ku sami ɗan aikin yi yahi tahiyan nan wurin diga. to su matasan da suke a nan suna zamane suna aikin me kuke jira ta kame mai gare su to abin da muke jira wanda ba su tafi neman kuɗin ba abin da muke jira gare su su ma su kawo mana tallafi dan garin mu ya samu shi bunƙasa ya ci gaba daga bangaren su matasa ai akwai kokarin da ya kamata a ce su ma ga nasu kokari sun kawo tunda sun zamna gida sun sami sana'o'in da suke yi kina ya kamata su yi wata kungiya wadda yake ta mazauna gida ce wanda ke hita wurin digan nan idan ya zo shiga shawa abin shi ma na tahiya su ma su mai da hankali kan aikin da suka samu wala ka aikin da suke samu kina wannan aikin da suke yi kar su zamana kullum suna ganin suna hita ana biyan su sayi banza su yi yohi a'a su ma kamar yadda isu ya hudi ko nan gida ana iya yi kungiya wannan kungiyar tasu ko su su suna cikaru cikaru misali bisa ga wannan aikin da suka kafin wata shi mutu su ma su danyi wani abu kena ko wani taimako za a nima kafin a ce a yan waje ku taimako nan ma mazauna gida cikin aikin da suke yi ga taimakon da suka bada ko a unguwarsu ko a garinsu ko a cikin gidajensu kina wanda ya hita idan ya zo zai ga canjin yanayi tunda ana iya kwatanta mishi mazauna gida masu sana'a masu yan ayyukan nan da suke na gida ga irin abubuwan da suke tana iya wannan abin ya ja ra'ayin shi ya daina tahiya wurin waje ce to shi ma gaskiya irin wannan aiki idan ya samu shi ma ba zai tahi ba saboda bana na tahi na ci karo da wasu matsaloli gashi duka da abin da na samu na turo gida kuma bukatar ba ta biya amma wanda a gida gashi ya biya bukatar shi hankalin shi na kwance kuma ha ga wani dan kokarin da yake yi aka ce gani wa ne <laughs> ya shi wani tsoron Allah to yanzu kaman su wannan matasan da suke a nan suna aikin nan kun gamsu da yadda suke tahiyar da aikin da suka samu a gaskiya ala hakikan mun gamsu da mu kan mu idan muka shiga matsaloli da mun yi magana za su zaburo mu ce ku zo ku kama mana ga aikin da muke so to idan babu su mu da kanmu ne za mu tahi ga mai gari can shi da kai ne ya ɗauki helu ko ya ɗauki wata riga ko ko a'a gwamnati ya ce a je a kama wuri kaza mai gari da shi ne saboda babu jama'a da an wace wurin bida amma zaman da suke umurni ɗaya muke bada eh yau ku tahi kaza akwai wata proje da ta zo take son ta ga taron jama'a misali ko shi kaɗai ma ishi mutane balle da a sauran ayyuka a in mutum na wurin diga kenan mu kamar gare mu wanda ya tsaya gidan nan dan diga ko nawa zai aiko maka na gidan nan ya fi muni shi. Eh. To madalla mai gari mun gode. To mu koma a bangaren naku wato cewa da mai kare hakkin na Adam Ibrahim Saidi. Kamar su 'yan kasar namu na Niger wanda suka tsaye wata kasa suna nema kamar ta takamaime da kuke jira da gare su. Wala mu dai mutanen mu 'yan eh, suka tsaye kasa waje wurin neman kuɗi ko kamun su ta yi su su ne ɗayan makiyaya su su ne ɗayan manoma su su ne ɗayan 'yan kasuwa. To kinan nan ka san irin noman da kuka yi nan ga ko can in ka zo ai akwai manoma akwai salo na su na noma mu shine mu arziki gare mu kenan ka zo can kai ka san noma nan wani abu ne da gare ka ka zo can wurin neman kuɗi ka samu wani samfarin noma irin wanda babu shi nan ƙasar ku kuma ka tabbatar da cewa in ka taho da wannan samfari ka zakar shi zai amfani nan gida idan za a nome gona cikin bakwai guda yadda kai kaga ta hikima cewa za a nome gona cikin kwana biyu in ka zo Allah ya taimake ka ka zo da wani abu wani jari sai ka kai kokarin eh, aikata wannan wannan abin da ka gano yadda sai wani shi koyi da shi abin a ci gaba sannan iri iri na noma su irin gujiya su irin dankali su ka zo can ka gani akwai wani irin da ka tama nan zai yi sai ka koda marabata sai ka rike cikin kayan ka zo da shi in ka zo da shi sai ka jarraba shi in ka jarraba shi yalla an hanga yayi ka gani sai ya watsu ga kowa da kowa baɗi Allah kare ka gani nan ka taimaka manoma da da abin nan da manufarka ta mai zuwa neman kuɗi an karu da kai wato ina so in ji kaman a ganin ku ne ra'ayin ko kuma in ci wani shawarwari ne ke gare ku don ya to cewa wannan yawon diga da matasa suke zuwa wato a ta maske da matasan ta maske ke zuwa ya zamanto ko da ba kawo karshen shi kwata-kwata ba an samu an rage shi wato idan muka zo bangaren naku cewa da mai gari halidu kahiya wato shawarar da ke gare ni ga 'yan diga kamar wani bayani da alhaji ibrahim ya yi can baya 'yan diga nan ya kamata su koyi sana'a nan garin su sai ka ga ɗan diga ya tafi waje ya turo kuɗi miliyan biyu miliyan uku a aji kahin ya zo kuma idan aka idan ya zo maimakon ya kama wata sana'a shi ya karu jama'a gari ta karu da shi sai ka ga ɗauko jika biyar ɗauko jika goma sai wani abu ka aji sai wani abu nan babu kuɗin na har su yanzu sai in ya ga sauran kuɗin motar da suka rage mai na kawai sai shi koma kina kaga babu ci gaba kiran da ke gare mu idan ka zo ka samu kuɗi ka zaka cikin garin ka kafa sana'a idan ka kafa sana'a ya Allah wata sahiya ma sana'a nan za ta rike kama ka huta da tahiya bida e eh, shi kiran da ke gare ni kena ga yan biɗa ana samuwa ba samuwa ba a yi ba amma kuma idan aka samu unhwanin da kuɗin nan za su yi kai kaɗai ne za su yi unhwani amma idan ka buɗa su ka yi sana'a da su ya Allah tana iya mutum goma su ci karkashin kuɗin nan naka kenan an karu wani ma ya zo aka haka nan wani ya zo aka haka nan tana iya ka buɗe kasuwanci kasuwanci nan da ka buɗe tana iya ku biyu za ku zauna wurin sata kai da ɗanka sata kai da wani ɗan aikinka ɗan aikin nan da ka ɗauka kenan biyan shi za kai kenan ga an karu in ma ta za kai wurin bada sai ka bar shi na juyo wannan sana'a taka to kiran da ke gare ni wannan abin da muka saba da shi ne in muka samu kuɗi mu zaka kullum sai dai mu yi wanka mu sa ka goma ga aljihu sai mun kashe kuma gobe mu ɗauko wata sai mun ga kuɗin za su ƙare sa'an sai mu ce ko ma zamu kenan babu ci gaba kenan kullum ana nan nan. da an buɗe sana'a gida sana'an nan yau in tana bada kai da kanka ba za ka koma ba tunda dama can da kake waje ita ce kake to alhamdulillah sauki ya samu gida kenan kullum kana wannan sana'a can kana ganin walakanci nan kaga kana yin ta babu walakanci in ma jaka goma kake samu can nan gida kana samun jaka biyar to akwai abin da nan gida ta tsire ma waje kayi sana'a a cikin gidanku kuma kana ci kana sha hankalinka kwanci babu wata matsala babu iko na zai zo ya takura maka ka gani alhamdulillahi ya he kana a waje kana samun jaka goma yau iko ya takura maka ɗauki jaka biyu ka bashi wani ya biyo ka bashi jaka goma kuma ga walakanci kaga shi yasa duk abin da zaka samu a gida ya he na waje amfani kaga sai ka ga alhamdulillah wata sahiya kai kanka ka ba kanka shawara tsakaninka da sana'arka za ka ba kanka shawara ciwar kai aikin gama da nake gidan alhamdulillah yau ba <laughs> mun gode sosai wato hakimi idan muka je a fannin naka cewa da ibrahim saidi kama a ganin ku menene ya kamata a yi wace shawara ke gare ka don ya to cewa an rage wannan yawon dingin da matasa suke tafiya daga nan ta maske to mu dai nan gare mu da shi aka ce yawon duniya makaranta ce ko eh amma makarantar nan mu ba makaranta ba ce wadda take gyara mu eh abin da ke gyara mu ko matasa wayanda su wayanda sun tahi gari sun kawo saura ai ba zaman banza suka yi ba ayyuka suke yi cikin vale su yi noman rani eh su kan kashe wannan noman rani nan wani revenue ne kai wani wani sakamako ne na wanda ya zama gida yanzu abin da a matsalar mu ko shine muke nema sawa gare ku ku masu kan labari ko ina ko sawa ga waɗanda suka saurare mu suka ji kokenmu waɗannan da suka tsaya gida suka aiki ya kamata a ce an musu horo ana musu horo yadda za su yi tanadin wannan abin da suke wannan aikin da suka yi kenan don saboda a bar zama kullum an azama kwaɗo taiki yake inda irin wanda an kai bara shi ne za a yi baɗi shi ne za a yi baɗi waccan kenan waɗanda sun kai bana an sami an samu wasu wasu wasu proje an rataya su gare su irin abin da sun ka samu dinnan su kakaza su jere kin shi kakaza su jagorancin shi irin yadda eh, zai zama eh, abin marmari ga waɗanda sun ka tahi in sun dawo a ah, ko da kai ka kai ka bar wani ko jaki bai da yanzu ka zo ka taro shi shanun can nashina eh, motar can nashina ai motar can tashi tashi ka shiga ita kuma cikin wannan aikin ne na talauci irin na gida ko ci an ka aikin talauci ne aka yi kina aikin talauci nan ko na an ka yi shi in an samu horo yadda za a jagoranci wannan abin da an samu zai amfani kuma zai tsaye da zai tsaye da wanda ya tahi ga komawa to madalla mun gode ibrahim sai dai isufu ilyasu shin wace shara ke gare ka don yi zumunto cewa an rage ko kuma an tsaye da kwata-kwata wannan yawon diga da matasa ke yi to masha Allah hajiya hawawu eh shawara ta ita ce dai kullum ina cewa eh, wurin da ake bada magani sai ake kai ciwo <laughs> don ina kira dai har yau dai ga gwamnati don gwamnati ita ce uwa ita ce kankat bakin aiki gwamnati ta nema ma matasa aikin yi a nema matasa aikin yi in mutum yana da aikin yi ba yadda za a yi tafi neman waje wurin neman kuɗi a ba shi kaya aiki a ba shi tallafi da zai zo ya yi aiki ya sami amfanin aikin da ya yi yau ka diba da dai da karatun na, na, boko mutum zai yi karatu yana da diploma yana da komi da komi sai ya kare bai da aikin yi bai da aikin yi mai wannan kokowa ita ce gwamnati ya yi a yi kokari ya kamata ta yi a yi kokari a samu in wasu kamfuna ne za a yi negotiate da su su zo su buɗa in wasu society ne dai a yadda za a yi a samu a ɗauki mutane tunda akwai mutane wasu suna nan wasu sun iya tuki wasu sun iya menene gashi nan kowa ne da abin da ya mallaka sai a zo a yi shela a bada sanarwa muna son kaza muna son kaza matasa su kai dosan su da a doke su zo su yi aiki wannan su su amfana ƙasa ta amfana kuma iyalansu su zama a cikin yanayi mai kyau su ba su ilimi su ba su tarbiyya eh, gaskiya wannan kiran shine nake yi ga hukuma to mun gode sosai isufu ilyas ina ganin cama daga baki ɗaya a nan muka zo ƙarshen wato muhawarar ta studio kalangu ta yau wadda ta yi tsokaci wato kan yawon diga ko kuma ce yawo na zuwa neman kuɗi da matasa suke yi a nan ta maske shi dai wannan al'amari kamar da kuke daga bakin bakin namu ana iya shawo kan shi amma sai kowa ya kawo nashi kokari gwamnati ya kirkiro matasa ayyukan da zai wanda zai sa ya tsaida su a gida su hasa zuwa neman kuɗi waje tunda kamar da kuka ji daga bakin wato malam isuf ilyas wanda shi ya taɓa tayya ya jaraba ya gani ya ga irin illolin da ke cikin wannan tafiya kenan idan har an tsaya an sama an sama matasan na aiki a nan gida suna iya kauce mana illolin suna iya zama gidansu su yi kasar su yi aikin su kuma kasar su ta karu da su su ci gaba gaba ki daya kuma ya zama an kiyaye musu wannan wulakanci da suke gani a kasashen waje a madadin bakin namu cewa da wato hakimi na tamaske halidu kahiya da kuma isufu iliyasu ɗaya daga cikin matasa wanda ya taɓa zuwa neman kuɗi sannan kuma da malam ibrahim sayidi na ƙungiyar farar fula wato cewa da masu kare haƙƙin ɗan adam a yanzu ya shi a madadin kowa da kowa ni hawa usman nake mana sallama sai kuma wani lokaci insha allahu mu kasance lahiya alhamdulillah